barci ya ban mu cikin yunwan ya ban mu cikin wahala sai ka ce ake yi gaskiya kuwa ci ya ban mu cin tafasa dangin don uwaci da ma zo wala kuke ci ba wai da ma zo wala kuke ci ba muna cewa don uwaci sai shi to baba Buhari wushin yankin don uwar shi waya waya labarin ayya labarin kudin da ka tura mai akati kudin da muka tura mai akati ya cinye don uwarsa ya ya ku kuwa ya kai daura ya kai daura dan to eh ya tafasa